Merci. de votre fidélité au programme du studio Kalangu à travers nos radios partenaires. Il vient d'être 11h et c'est l'heure de notre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Ali Moukela Ouseni alias Seno et avec moi Rabi Meikano. Bonjour Rabi, comment vas-tu Bonjour Seno, je vais bien, merci et toi Ça va bien aussi. Comme d'habitude, nous débutons avec le flash d'information et pour aujourd'hui, notre invité est Lamido, un jeune artiste chanteur qui fait parler de lui au Niger et à l'international. Pour les pour des régions, nous irons à Birningoni, région de Tawar, pour parler des jeunes filles invulnérables aux armes blanches appelées Ntauri. Nous sommes mercredi et les mercredis, la rubrique hebdomadaire est consacrée aux questions environnementales. Et oui, sans oublier la chronique Lotti préparée par l'équipe femme du studio Kalangu. Il y aura du sport et nous terminerons cette édition avec les messages des auditeurs. De l'autre côté, l'édition est assurée par Adama Dawaki et Rahilatu Soumana. la technique, nous avons Mustafa Ayuba. Nous sommes parés pour le décollage. Sans tarder, voici le flash d'information. Il nous est présenté par Nafissa Sirifou. Bonjour Nafissa. Bonjour Rabi. Bonjour Seno. Bonjour. Tu encore pour nous ce matin Aujourd'hui, c'est le démarrage de la mise en production du pétrole brut de la phase 2 d'Agadem à Koulélé de la région de Difa. C'est le Premier ministre Ali Mohamed Lamine qui présidera cette activité. Une délégation conjointe à Burkina Faso, Mali est déjà arrivée hier à Niamey pour prendre part à la cérémonie. Le procureur général près de la Cour d'appel de Niamey a apporté hier 31 octobre des éclaircissements sur la tentative d'évasion la nuit du 19 octobre dernier du président déchu Mohamed Bazoum. Au cours du point de presse qu'il a animé, Salus Chebou a rassuré la population qu'il s'agit bien de faits réels et non d'une mise en scène comme le pensent certaines personnes. Ainsi, l'enquête menée a permis de mettre la main sur 23 personnes civiles et militaires d'importantes sommes dont 68 millions de francs CFA et de fortes sommes en devises étrangères, plus de 2000 grammes d'or et divers articles. Enfin, la semaine dernière, la nuit du 29 au 30 octobre, un groupe d'hommes armés a émis un ultimatum de 48 heures aux populations du village de Inge, situé dans la zone des trois frontières, de quitter de leur déplacement tous les villages environnants sur leur trajet les ont suivis, selon le secrétaire général de la préfecture de Bankilare, Kacha Ahmed. À la date d'hier, près de 800 ménages, soit près de 4000 personnes, se sont déplacées vers Bankilare, où les autorités ont ont installé un site provisoire pour les accueillir. C'est la fin de ce flash d'information. Merci bien, Nafissa. Merci infiniment, Nafissa. À bientôt. Comme annoncé à l'entame de cette émission, nous sommes avec notre invité en la personne de Lamido, artiste, chanteur, compositeur. Bonjour, Lamido. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous honorer de votre présence dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Voilà, mais euh, avant de commencer notre entretien, à tout seigneur, tout honneur, quand nous recevons un artiste, on écoute son art. Alors écoutons une de vos œuvres, un chacun moi. Ya chacun moi. Voilà, ya chacun moi. C'est le cul Proud. Wayo Allah ya sha kawa, ta yi aure ya sha kawa, ta bashi ya sha kawa, ta shiga uku ya sha kai ku bar wadi ya sha ku bar wadi ya sha kawa, na ce ku bar wadi ya sha to a kira mushi tulebo. wayo Allah ya sha kawa ta yi aure ya sha kawa ta banshi ya shiga uku ku bar wadi ya sha ku bar wadi ya sha kawa ku bar wadi ya sha to a Mushi, Tulebo. wannan waka na yi ta saboda wanda sun ka sha kawa in kuma ka san ka sha sai ka zo mu taka ba damuwa kana da budurwa ta barka ta kuma baya wani ka kusa shan kawa kana da budurwa ta yi aure ta barka ka sha kawa gaskiya ne ba ƙarya aboki na ya sha kawa a dalilin wata yarinya wani gaye ya bashi kawa dama ba aure ne ba da sai mu ce da shi ba damuwa to wannan karon sai mai rabo allura ta riga ta fada cikin ruwa wayo Allah ya sha kawa ta yi aure ya sha kawa ta bashi ya sha kawa ya shiga uku ya sha kawa kai ku bar wadi ya sha kawa ku bar wadi ya sha kawa na ce ku bar wadi ya sha kawa to a kida mishi tudubo wayo Allah ta sha kawa ta yi aure ta sha kawa ta barshe ya sha kawa ya shiga uku ya sha kawa kubar hode ya sha kawa kubar hode ya sha kawa kubar hode ya sha kawa a gida bishi to the mall to dangi amarya a taimaka mishi ya bashi kauna amarya in bata samu ba ba matsala sai a bashi yaya amarya in kuma ba haka nan ba ni din ne zan sace amarya Mikale anguwa zulumi ya jice ta wahala a rariya. Sai da magana ta koma jayayya an gobe jami'a ya samu a hayya ta koma kiyayya mu kai shakuri ya shafa wuya har ga wuya. ba shi komai amarya ka tare ke sa kwana bayan sarakuwa gashi nan a dalilin ki amnya ya yawo rike shi a cikin unguwa wayo Allah ya shakawa ta yi aure ya shakawa ta farshe ya shakawa ya shiga uku ya shakawa kawa ku bar wadi ya shakawa kawa ku bar wadi ya shakawa kawa na ce ku bar wadi ya shakawa kawa to a kida mishi tudabo wayo Allah ta tai aure ta barshi ya shiga uku kubar wadi ya wade na ce shaka wa to a kida mishi to kawayen amarya tsakanin mu da ku sai dai mu ce Allah ya isa tunda dai mu lura cikin wannan hadin da makunna ummal aba isa lamido an ga masu tallar masa lamido oh, <laughs> Effectivement, mesdames et messieurs, c'était là le titre Yasha Kangwa signé Lamido qui n'est autre que notre invité du jour. Alors Lamido, parle-nous un peu de ce titre Yasha Kangwa. Qu'est-ce que cela veut dire qu'est-ce qui vous a poussé à écrire piqué, voilà. Ça, c'est piqué, c'est pas inspiré. <laughs> voilà, euh, tout d'abord, je remercie le studio Kalangu de me donner l'opportunité de m'adresser aux millions de Nigériens surtout les kawaman et les kawagel Et mon dole ne ai magana ta shan kawa an wanda <laughs> eh. voilà chanson wanda Naina yi ba komai ba ne ya sha ni na yi waƙan mm. bon don kuti bon ba kowa ne ma na sha mm. akwai dai yan matan da na sha ba kowa da don kina papri pas sai sai ki ce a tu eh, veux yan matan da ma na ba su kowa ok eh, eh mana dans tuli les sha mai chats m'ont fi mai au ok wala <laughs> akwai wanda gaskiya abu ya dan ja bon kamar ni ni so ne a ce na sha kawa abu kanai na dai suka sha kawa mm. gaskiya an gane kamar na shiga damuwa kan abin da ya faru da su shine na ce to the fair in chanson wanda kamar zai taya da saƙon yadda za a gane da cewa magana nan ta wa ya kamata a rage yayi yawa mm. sirtu kuma ta yan uwanmu yayinmu yanninmu abokan zaman mu ya kamata kuma ku gyara <laughs> saboda duk ku ne a aba isan ke da abin da ke faruwa kuna ganin joli ku komi yana taya normal ku zo ku fara faɗin a kaza lokaci yayi na kaza har mai nufin Allah ne mm. kina ya kamata a bar komi da lokaci mai magana wannan tashan kawa har aka kai aka min turawa tuwafu na ga maka na ɗauki gumen pro max wanda ya ci uban na kowa ah, eh, <laughs> sai furkuwa na ce to ba ni bari eh mana na ma daina soyayya ma tun daga lokacin na daina soyayya ya amma kuma wani bayan arman mata wani haka ne ne kuma voilà to <laughs> gaba da tambayoyin namu ouais dites nous quand avez-vous découvert cette passion pour la musique et c'était quoi le déclic racontez-nous Ouais, tout d'abord, de, depuis mon enfance, la musique a été ma passion, si je peux le dire. Mm. Puisque wak atana ɗaya daga cikin abin da yake burge ni sosai. Hmm. Ina sauraren mawaƙa da dama tu yarinta dami kuma na ɗauki waƙa kamar hayya ce ta tura saƙo. Hmm. Yau in ba waƙa ba kake waƙa ce ta isa saƙon kai kai wurin da kai baka taɓa zuwa duniya ba. Hmm. Baka taɓa tunanin ma kana zuwa can me a travers la musique kana iya kai saƙonka wurin da baka taɓa tunani to shine kawai na ga ya dace ni ma in zama wani in ka gudunmuwa cikin ƙasata ta hanyar music ni ma in zama wani ya zama ina da amfani wanda nake ma ƙasata gudunmuwa kuma akwai ai lokacin da ka shiga cikin wani waka ko a wani lokaci ne Debut eh, début de ma carrière c'était en 2017 mhm. je m'en souviens avec un son intitulé Maïwa Bakimuru ça veut dire quoi mai uwa bakin murhu kaman su in shanson wanda kaman na yi ina nufin kaman in kana da uwa bakin murhu kaman ba ta yiwa ka ci tuwon ka gaya ba ta yiwa ka zama da yiwa vala iske kun gane vala shi ne ne puisque lokaci na kasan kanton ne tan ruwan ne fasil wannan mm. ya hukun dubi wanda za ka fara da cikin sauki cikin wahala ne da mi mm. to shi ne lokacin da na hito da wannan concept na mai uwa bakin murhu bai cin tuwon shiga inda ina da masoya ba ta wa ya gari da yawa baitin kanshi super alors euh, pour les paroles et la composition de la musique vous êtes accompagné je suppose ou vous faites tout seul ah tout seul ok ouais Komi de Komi ouais commis ni que makaina de l'écriture j'ai jamais euh, même écrit une chanson jamais okay. dans ma vie mais ça se passe comment explique Kawai, ça vient da ina zaune na samu concentration ina sauraron biti de hmm. waka ta kawai je pars dans le studio pour enregistrer yanzu haka har yanzu il y a des chansons da tun ina 6e en 2012 je m'en souviens har yanzu suna cikin kaina. Wanda har yanzu ban fiddo su bane mai suna cikin kaina. Can studio chez toi? Non, kawai ina zaune gida na yi tunani waka ta to min ah in abu. C'est pourquoi a chaque fois ina cikin écouteur ko da yaushe puisque da inda ide ta zo in ba na samu ina repetition ba ta hmm. Mais j'ai jamais écrit une chanson. Oh ok. Avant de poursuivre, marquons une euh, petite pause musicale pour écouter encore une fois de plus euh, l'une de vos compositions, qui est d'ailleurs très connue. C'est le titre Mangoro. C'est parti. mama ah, yari nyama talar mangoro da alakao mangoro sabo mingo dabiu mangoro nibanishakomise mangoro wayo mangoro dadi mangoro mm, mangoro nyaitatiya mangoro ninelamido misiki yarumewakantanasu yau na zo da sabuwar waka mangoro saboda ina so da in sha rufaffen mangoro gwaran da lasa kafan giwa mai faso shi ya sana sani sha mangoro taro na fi son abin na waka so na tuna da yarinta a lokacin da muke zuwa sata mangoro duk idan da muka haura sai dai gaji mai gadi yana faɗin a taro idan mun riga mun dalle mun labe mu cire sai mu tura a magogoro shi ya saka gaba a shuka ita waje saboda tsaro kuje yarinya mai talar mangoro da alakawo mangoro zabo mai guda biyu mangoro ni ba ni shaku mi sai mangoro wayo mangoro daɗi mangoro mm, mangoro tatiya mangorwani akita ekisha mwaniku awashe mayanasha umwani darane ekisha mwanikudedere mayanasha umwani nunane ekisha wanikubainuna bayanasha wanina halele ekisha wanikuna haramu yanasha muje yari nyama italar mangoru da alakao mangoru sabo mingudapi umangoru ipanisha kumise mangoru kokwayo mangoru, mangoru. daɗi mangoro mm, mangoro da itaciya mangoro lamarin sai du'a'i zamani ga ya lalace ba san ba matan kowa ka gani ta ce na ce dalilin wakan mangoro wance da wani sun fara cece kuce mai tun da kun gane sun gane sare su ne kuce da suna amince lalle gyara kayan ka ba laifi ba ne shawara ce amma wani gyara kayan in ka lura kawai ke ta ce na san kai wani ne ko maɗa wani ne ji daɗin ka sai da mace taki na ka kai na wani a kiyaye ba rayuwa ba ce in mutane mu ne duya da kai sai sun ga bakin mutum bai gadon ka ba amma yayi gadon magana ka in ka biye wahalin su za su kiɗa maka gangar asara domin ko cikin ruwa ka saka fa wasu sai sun ce kata da kura yarinya mai talar mangoro da Allah kawo mangoro zabo mai guda biyu mangoro ni ba ni shan komi sai mangoro wayo mangoro daɗi mangoro sanu yana shan mangoro na yi tana shan mangoro Yes, I. Music. studio color. She must say the mango. Studio color. Mango. Studio color. Mango. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Sérieux, l'amido, On moins qu'on puisse dire, ce que vous kiffez la mangue. Là, ah vous avez chanté pour la mangue. On parle toujours de mangue Ou il y a un autre message <laughs> caché derrière ce titre. Parlez-nous <laughs> plus de Mangoro là. Ouais. Mhm. La chanson de Mangoro, c'est comme vous l'avez entendu. Certes, euh, il y a des mots déplacés, mais quand même, à chacun sa vision. pay port yadda kai kake tunani ni waƙa mangoro na yi ta da ma'ana biyu mm-hmm. in ka ɗauke ta da ma'ana mai ma'ana kenan kai ma kana cikin ma'ana na barka da haka mm-hmm. in kuma ka ɗauke ta da wancan nufin kenan kai ma kana cikin wancan nufin, fiske in baka cikin wancan nufi ya za a yi ka gane cewa haka haka ne <laughs> eh mana kenan waka ce mai ma'ana guda biyu eh mana in ka ɗauka wannan mangoro ne ka je ka ci gaba da shan mangoro Allah yi ma mangoro albarka in kuma ka ɗauka wancan nufin ne kai ne ciki Biski wannan wakan ta sa ni na shiga eh, ta sa na biɗi shiga rudani da dama mutane da dama suna saurare ana cewa na zo da concept wanda ya lalata tarbiyyar yara ya yi kaza kaza sai sai sai la duk ana ta gai surtu ya da jan mem wanda suke zuwa suna rakonti suna cewa ai ba mangoro nake nufi ga abin da nake nufi kaza ni kuma je musu dike muddin kana zuwa ka wasara wakan mangoro in dai ka kai ba cikin can bane kake ya za kai ka gane cewa ga abin da ni dai na san da babu yaron da zai saurari wannan wakan mm. ya ce ya gane abin da nake nufi mm-hmm. sai dai ka yaro yana faɗin wani mawaƙi amma abin mm-hmm. biske ban man cewa ya ve in fila wata wadda ta taba tana saurari waka mangoro mm. kamar mun san juna su ni ami haka muna gane ma juna sai ta ce plus de combien de fois take biya ta da kudin ta ma tana so in mata waƙan anniversaire mai kullum in nuna mata ban da dama mai yanzu dan ban da aiki na rasa ide wadda ta tumi mangoro ne zan ma waƙa <laughs> ta ce min da yan tsayi ma mangoro waka furkuwa fa'e eh. tun nan ne na ce in dai an samu waka alizi in dai za su eh. ci gaba da rike wancan mangoron saba ah. <laughs> <laughs> On revient maintenant dans euh, la musique, l'univers de la musique. Selon vous, quelles sont les difficultés qui entravent l'évolution de la musique moderne nigérienne Et personnellement, quels euh, sont les obstacles que vous avez eu à surmonter dans votre parcours Comment dirais-je la, difficulté C'est qu'on vous le savez, étant de financier. Hmm. Avoir de l'argent pour se produire, euh, c'est vraiment pas facile. Je me suis dit que, comment dire, c'est la raison pour laquelle la majorité des artistes talentueux restent toujours dans l'ombre, comme les nous et autres. Ouais. Jusqu'à on fait semblant, mais sinon, on dit ça va pour éviter les pourquoi. Mais sinon, en <laughs> réalité, on est là en train de mangrotiser. <laughs> Il a inventé un autre mot, le mangrotiser, ouais. Hein, puisque. Bien non seulement kamar yanayin irin kasar mu puisque moi je me suis dit que abin da ya jusqu'à présent ça ne marche pas aka dauka ga yanayin kasar mu yadda harkan dokokin musulunci suka yi karfi sosai kamar ya da wanda suke daukan harkan musika kamar da an ga mawaki an ga wanda kawai shi wani shaidani ne wani kaza wanda bai ma kamata a mishi wani kallo na daraja da mi a lorki ba daga nan ɗaya bane ba mawaki ɗaya bane za a kira a ce kamar malalaci ne ya lalata tarbiyya mai akwai da dama kowa da irin abin da yake fala mm. to nisan ga abin nan ne ke sa majurte ko kana waka babu mai kama maka babu mai tallafa maka kawai sai da albarkaci karshen ta masu in ka kai gaci ne ka gana an fara bidan kama maka fala shi kuma abin da nake nan kamar abin da ke nan ga cimin tuwa a ƙwarya tun da nake harkar music ba komai bane kamar yadda na gaya muku ne kallon da mutane suke muna yanzu misali daga kallo na ma nan kuna ganin kitson da ke saman kaina mm. da sauransu da mi ya dai jan wanda in suka gane ni je man su biyan wata rana na zo masallaci yarkin sallah ta yi na zo masallaci zai sallah wallahi na lura da wani mutum kallo na yake ta yi tun ina sallah yana kallo na hannu na kare da muka kare sallah muna fitowa tambaya ta ne yake nan gaci cimin kamar hannu musulmi ne kuma dan musulmi na ce mishi da kyau haka ne <laughs> sai ce min kuma yanzu wannan <laughs> sallan kamar yake nan gaci min yanzu har wannan sallan da ni kamar hatta ga gani na sai na ce mishi kamar ne menene sai ya min a shi ga sanin shi duk wanda duk namijin da ya sufa ta mata ga jikin shi wani mi kamar Allah bai ma abin shi sai na ce bon na ce ni nan ban tarbi numfashin shi ba ni ba malami ba ne ballantana in mishi gardama mai abu guda ne na sani a rayuwa aka ce kilkan swala situation wanda ka iske dan adam dan uwanka abu guda ka mishi fatan kairi Allah ya shirya da shi in baka yi mishi wannan fata ka nemi ka lalata rayuwar shi ka nuna mishi cewa wani abu wani shi ne yasa aka ce faɗi alkhairi ko kai shuru kuma dan ko te abu guda da na sani mm. mutanen mu fulani majority in ba sama sama gaba da majority kitso suke yi eh. wala kowa san da kakannin mu yawanci in ba sama saman gaba da suka rage kitso suke wala suke ko tsoho an bani labarin cewa ba kitso ba mai lokacin da yana lokacin shi mm. gashi sai gabai Okay. voilà. <laughs> <laughs> Alors, comment appréciez-vous la situation de la musique au Niger, Lamidou Bon, gaskiya musique dai yanzu pour le moment bon mm. ça va dans l'ensemble zantiya okay. ça va mais quand même là, en réalité comment ana nan kaman ana kai kawo ana kai kawo puisque menene hmm. nake kira kai kawo bai wuce kamar yadda mawaka da dama suke cikin mhm. wani ga talan iya talan mm -hmm. me kuma kamawan ne babu hmm. Kama Wani babu kawai ko ina dai aka zo kamar sai toujours la même tête ma ake gani misali yanzu in kuka dauka kamar ga yadda nun lura yadda harkar music take nan ga ta Niger na sama na sama mhm. na ƙasa na ƙasa na tsakiya na tsakiya shi wanda yake gaba kullun kokari yake kan na ƙasa su cin mishi shi kuma wanda yake ƙasa kullun kokari ake taushe shi mm. tun da yau opportunity nawa ke samuwa wanda ya kamata a sa laishen waɗanda ke tasowa furki ai da su misi ga sai toujours les mêmes mhm. babu abin da ke canza <coughs> sai toujours les mêmes têtes surtout in ka ɗauka bisa lai page page otro yanzu misali ka ɗauka artist nawa yanzu suke tasowa debitan su yi abin kirki wanda ya kamata ya kamata a ce a yi da su mai sai ka ga c'est toujours le même tête wancan ake ta abin nan c'est pourquoi harkar music vraiment har yanzu da saura ok to yanzu muna so mu sani de votre début à aujourd'hui avez-vous produit com combien de titres avez-vous produit disons combien d'albums Wow. Est-ce que vous auriez Et Actuellement, en faire plus? bon, aucun album, mais j'ai à peu près 16 titres ce qui a fait de moi l'un des artistes les plus célèbres dans ma catégorie. Ok, Ouais. <laughs> Super. Alors, euh, l'ami de pour ceux qui aspirent à devenir chanteur, avez-vous des conseils à partager avec eux ou des mots d'encouragement Oui, a ah, de guduma, mhm. mhm. ai ba abin kaman kamar muke so, kamar kasan aka ce sarki yawa ya fi sarkin karfi. Mm-hmm. muddin kamar muna ƙara yawa mm-hmm. kamar abun da gudu zan nema shi mm. don ka kai mawaƙi ko kuma ke a wadda ke son shiga music ko kuma kana so ka zama kamar lamido music sai simple mm-hmm. abu guda ne zan ce maka il ne faut jamais écouter les ondes du Rwanda puisque kullum in zaka fara harkar music haka ne za a ce maka mm. a ce maka music majorité des musiciens ce sont des délinquants kaza kakka sa kanka wani ma da ke waka ya ne zam ni kuma je me suis dit que kana son abu ko dan gobe kawai ka nemi objective ka kai ga abin da ka sama gaba ka shiga mm. cert majority ana cewa ga abin da suke mai kama da wani ba ta wani in kana son abu ka saurari mutane kawai ka sa niyya ka tsaya ka yi aiki da kyau kuma ka girmama na gabanka mm. to ko ne ba ma music ba in ba lo kake in ma mine ne in da ka yi wannan za ga abu ya marshe shine yasa ka ga yanzu lamido music merci infiniment l'amido d'avoir effectué le déplacement pour participer à cette émission nous vous souhaitons bon vent dans votre carrière musicale merci beaucoup de chance chers auditeurs on fait une petite pause et on revient juste après Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, c'est le moment pour nous d'attaquer notre rubrique hebdo et nous sommes mercredi, nous allons parler environnement, n'est-ce pas, nous Exactement, Rabi. Nous parlerons des effets du changement climatique qui impactent les rendements des cultures qui ont considérablement baissé. Afilengue, Madame Bangui Abi Achibi, aujourd'hui se retrouve avec environ 20% de la quantité de haricots qu'elle recortait il y a environ 15 ans. Malheureusement, cela ne lui permet pas de nourrir ses enfants. Elle est interrogée par Habibou Garba. mun iske kunan cikin gona mi kuce nan gayi muna nan muna ɗebe yan wake ba su ba muna cirewa muna ɗebe yan ɗiya kuma abin muna nan muna cire marayu masu riƙon mu sun mutu yanzu muna an mun tsuwa muna nan muna riƙon kanmu da marayun ga sai Allah da iko shi in mutane sun taimako mu ku ne kuka sa wannan gona ko muna mun kasa an ka ba mu wuri mun kasa ba ta mu ta tambaya na mun kai an ka ba mu mun kasa mun ka noma yanzu ga noman nan dai bai yi abin kirki kun ga wuri shike tun yaushe ne kun fara wannan aikin noma to tun da mun ka fara shekaran mu uku muna aiki wurin ga amma bamu samu komi abin da muka jin daɗi muna nan muna ta yi me yasa yanzu gonaki ba su bada to gonaki ba su bada abinci ko an sa bai hitowa maza maza sai shi mutu in ya hito sai shi mutu in ya hito sai shi mutu sai shi kenan da an kai ta sawa da ba na wanga dan iya dan kama a da eh, kuna samu kaman wace wani wani iyaka abin da muka samu in yayin dai muna samun tiya goma tiya ashirin tiya goma sha biyar su ce nan mu ɗiba mu ci ɗanye mu ɗiba mu ci ɗan ke ƙasashe. amma ba mu taɓa sai suwa ba wa. bana kakane kuna yi ku samu wani iri ba mu samun komi bana yalla tiya biyu na ko tiya uku yin shi na yi in hun shi na yi hmm. <laughs> wallahi iri na kwarai ne ba ku samu ba ko ko canjin yanayi ne. sai dai na muka kasuwa. Mm. Mm, sai dai na muka kasuwa muna taka. To tsinan san dai ta iya shekara dai ta ta mai wanga aiki. Ta ba samu samu wani tallafi zuwa ga shugabanni. A'a ba mu taɓa samun tallafin kwami sai dai Allah in ya koro mu shi yanzu. Mm. In ya koro mu shi yanzu muna so. Wani irin tallafi ne kuke so? To tallafi dai na abinci. Eh abin da muka ci da mu da yara kuma rayun da Allah bar muna. shi na muka so mu samu dai muna tallaba muna muna muna yi in lokaci yayi kuma ana tallaba muna muna zakkuwa mu yi ku da kanku uh, marayi su nawa a gare ku yanzu ni kai na dai marayi shidda gare ni gona dai nika noma yanzu ni kare sana'a ko ko ni sai suwa ni ɗebe abin da ni ba su su ta rawa musu ni ko sai in yi gona ku ce aikin komin kicin wannan gona komi mu gayi mu ga noma mu da ga ta noma na ta in noma na ba mu sa kowa muna ka tai babu hini bale a sa inda akwai hini na kaga sai mu sa yi muna hmm. eh, bisa kan eh, canjin yanayi tun da tun da farin gona ne kuke yi nan gasa eh, a da ba haka nan ne ba ko hmm, to da ba haka nan na bella amma mu da mun kasa hakan gare na muke tun da dai masu itannin sun yi noma sun gaji sun bari mun kace muna iya yi su ba mutum da ba mu da wuri Voilà, chers auditeurs, à l'instant, c'était euh, la rubrique euh, environnement Dans la société nigérienne, le mariage est une institution d'une grande valeur et la troupe albicherie de l'a si bien chanté dans ce titre Auré, on écoute. la troupe al dans ce titre, ce groupe chante le changement de vie, de statut de la jeune mariée. Cette chanson est aussi gorgée de conseils pour les jeunes mariés et pour la bonne marche de la vie du couple. oui, Albichini de Tiro est une troupe qui, à travers ses chansons aussi instructives les unes que les autres, continue de faire tourner les mélomanes de la musique nigérienne. Cette troupe a été dirigée pendant plus de 30 ans par le fait Badoche Narwa. En kiff Seno, à présent, place à l'écho des régions. Oui, Rabi, le reportage en région de ce jour euh, nous amène pour découvrir dans la ville de Birni, région d'Etawa, des jeunes filles invulnérables aux armes blanches. Intaori ou invulnérables à l'arme blanche, c'est ainsi que s'appellent ces personnes qui font des démonstrations d'invulnérabilité aux armes blanches dans le département de Birni, Et nombreux sont ceux qui en font leur gagne-pain dont beaucoup de jeunes filles, parmi lesquelles Bara Atou. Elle nous explique les raisons de son choix. Elle est au micro de Asumana Moussa Arzika. mine ne yasa kika shiga wannan sana'ar ta tauri saboda na ga owayi na suna yin tana shi yasa na ni shiga sana'ar ta ni shiga harkar ta saboda dan na ga su a doka yi a yi sai a yanka ma jikinsu shi yalla kuna da yawa ku mata waɗanda kuka shiga sana'a tauri a cikin wannan gari na birnin kwanni ga maya da yawa inda sun kaci maganin arihi mata wani ci gaba ne kika samu a cikin wannan sana'ar ta tauri akwai wani ci gaba saboda ana gayyata mu wajen wasa tauri mu yayin abubuwa inda muka yi wa mutane shawa ina yanka yu'a ba ta kamawa kuma ina sa ba ta kamawa kuma ina sa usa ba ta shiga da mutane waɗanda suka ganin shawa a matsayin mu mata sana'ar tagu sai su ta ci ya samu a wani lokaci ya samu nan a samu goma zuwa abin da ya sama mu ku gare mu mata kuɗi ne masu yawa ko akwai wani kira wanda ke gare ki zuwa ga 'yan uwanki mata akan wannan sana'ar ta tauri kira da 'yan uwa ta mata da su masu shiga harkar tauri bai kamata mata a bar su baya ba kowane aiki Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Attaquons la passeport avec Hasumi Gourouza. Bonjour Hassoumi. Bonjour Rabi, bonjour Sino. Apparemment, vous êtes en forme pour courir avec moi. Ah, ah. ouais, c'est clair. <laughs> On y va. Alors, les matchs de mise en jambe se poursuivent activement dans les différentes régions du Niger. Oui, Rabi, après Zender, Niamey, Agadez, Dosso et ces DIFA qui se prépare pour mettre ses équipes en forme avant le 18 novembre 2023, date du démarrage de la Super League nigérienne. La Ligue régionale de DIFA a officiellement dévoilé la liste des équipes qui vont participer à ce tournoi de mise en jambe. Pour A, nous avons l'ADA. L'ADA est une, des anciennes équipes de DIFA. Al-Isa FC, Alternatif FC. Maintenant, il B est composé de Nima FC, Ice Police, Qatar et l'Université. Les matchs débuteront le 3 novembre 2023 et la finale est prévue le 2 décembre Revenons à Niamey pour parler toujours des matchs de mise en jambe débutés depuis quelques jours pour les équipes de Niamey. Ah oui, Rabi, ce mercredi, euh, l'Olympique FC sera face aux Libertés FC au stade municipal. Hier à Niamey, le Sahel et l'AS Kandaji se sont séparés sur un score, de, un score nul d'un but alors Gourouza, les équipes africaines en dames se préparent pour euh, l'obtention de leur billet pour les Jeux olympiques Paris 2024. Oui, c'est nous, mardi, les dames de l'équipe nationale du Maroc ont battu celle de la Namibie sur le score de 2 buts euh, à 0. Même score également il y a une semaine entre ces deux équipes deux rencontres, deux victoires donnent automatiquement l'accès aux Marocaines d'accéder au troisième tour qui se joueront du 19 au 28 février 2024. Notons que que ces cinq pays africains ont participé au tournoi olympique de football féminin depuis sa création à Atlanta en 1996. Il s'agit du Cameroun, du Nigeria, de l'Afrique du Sud, de la Zambie et du Zimbabwe. Les deux représentants de l'Afrique seront connus à l'issue du quatrième et dernier tour prévu le 1er au 9 avril prochain. Voilà pour le soir. Merci bien, Gouza. À bientôt, c'est nous. Ouais. Alors, nous allons attaquer notre rubrique portrait du jour. Dans le portrait de ce mercredi, notre reporter Omar Hamma nous présente Lampo Darimbe, réparateur de vélos il se situe au niveau du quartier Yantala 4. Lampo Darimbe exerce ce métier depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, grâce à son professionnalisme, le vieux Lampo, comme on a l'habitude de l'appeler, est très connu dans le quartier. Lampo nous explique comment il a mené son activité toutes ces années. ama ta girfa mai eka shine before no eka zati akwai fu white hand dufu ifo no ni ndam velo hanse yora ai wo dia gonda fa ai wo se ama no no go ngwa no no no gahan no no ne kan shine go kulli ada wadi hinna gono da gondi de yen kul no no ne go ngwa o oh. so aga to zan kamar ye yon kan don don ni banda ga fatta ai man anka yan gore bandi na yi ne no zama mata wani hin de eh, eh, goyi goy kwa ado de ay garden no de zum goyo yi yin yir kan yi sin goyi kuli to lampo iga bai kan wo kul kan bargate asijan sandai sandai fono ni bai ga du ni goyo wala kan ni goga du ni goyo wara ande wai don du de he wadi kuli zama janga de no bar sin hay kuli kinogono riga hanse no wallahi ga sin dala to kada shugara masa makoi barka do kura makan sai nor ah, san makai kasi tin go kaso aman diara eh, basal kuli don ai bor no kan hin so dugungu kan na wala sinda kan sama koi da ne du mukane sai to eh, lampo digu naga duyi wato din de hun kuna manta afo danga wato ni ga hinga hanse velo izamari wato aka kada kino to kan eh, gosi ban kada ga hin hanse velo wai zarfo velo velo yi zarfo na songo han fo kadi jirbi songo cinka kadi go jirbi no ay go goro jirbi no hay kussino <laughs> de wala kadi suudenno wala songo sande go fo han fo e hino gornogo kadi woni kan lolo follo lolo en ka ina han fo mo baa fo barcinno gon moma kananima hanke wala wa lanka sindala way kadi e suudi Vous êtes bien sûr l'émission Le Niger sur Kalangu, co-animée par Rabia Mekano et Ali Munkaila, alias Seno. Continuons en musique avec le titre des Debo de Big Abdel. masane me do hit the ma me do hit the masane marapulo me do hit the masane me do hit the ma me do hit the masane karenso bai da nisa sai in je ga kafa kuma ba matsala inda za sha ruwa zuma hey sai in ji ni sama da ni da ke aminiya sai ku kan zakara na ganchi na sochi, na ganchi na bichi da ci da sha san zamo mena aici ko cikin barci ina ji sunan ki sai in yi gigita tit ki kula da ni ki amince ni halin soyayya ya sani zama fatit gani na sake amule la mule mule la ha ha Me don't hit him, me don't hit him on Sunday. polo, me don't hit ma on Me don't Quand je te tout m'était devenu flou. Et du coup, tu m'as rendu fou. J'aimerais te voir tout près de moi pendant chaque instant de vie. Hey, tu es à moi, je te l'avoue, c'est toi ma joie. Baby, tu es à moi, je peux tuer à cause de toi. Laissez les hommes du faire leur job, non, non, ne les écoute pas. Choisis ce que ta cœur t'a donné, Nico Gama Baby, eh, eh, eh, baby girl, Nico Gama Hey, listen, listen. Ah, ok, ma la, moulé la.

energy, me I back and me sign I don't know I need no talfi, I be no ni kampara, ma koi down lady. Masi zamba tutayara, I na ikamba ijere, I can wara ni matai monde. Wakulo sa ikine, tinga ba baby walai gaze. Nipumpo magasi, tepo I get salam fufude. Mijambo takawa, minyamata amana say my day. Mm, C'était des beaux du grand Big Abdel. Et ce, ce sont qui annoncent le loti d'aujourd'hui, c'est nous. Exactement, le loti d'aujourd'hui vous propose comment rattraper une sauce trop salée tu enseignes quelque chose, toi, Rabi Eh oui, c'est nous. <laughs> Il existe bien des astuces pour corriger sa sauce. Alors, on découvre ensemble de quoi il s'agit. C'est parti avec Rukayatou Abdraman et Rekia Arimi. <laughs> <laughs> gani ba hmm, ni same ni fo hauka ne go ma honko ni fo non go hinir seo ni fo non ne ba nin dai no abu mai yanno iro wodin kan ni go gaci ai gini bai ni suke da window wora ka dai din ma ai kwar so hawo kai ga bisini kwar ga hmm choro ai no nugu somo bine ai komo ka dai no di hannu ga babar kan gini ga gorko ai gin bai bu ai man bere ai wani kai ni kwar bu to zakan dai ka ga taga ta baya ai foyo ga ma kiro mata na goda zama ai manu baniya kai ne mici ni se ma fenai goga te zama ai wani alborai no go kaga fa karai se hunkuna alulo to kan dai ma hmm, rashida kiri ifo te ko har nun nin foyo wote da he kiro ba gumni mu wai ni mene ni wani goga te hiniyan gwaninta hiniyan wani yan wani. ne <laughs> zanga mate abin da aina matuki ga foyowo te aina gana ke me dari ke me dari yan wani tirara he ai gini bai gwargasin din mayo din kan ga ba biniyai a gini ga te mo ni de na no si ga gwai na ngai mta ba gama sai foyo jancha me nimo kai kai kai kai wallahi gwargasin ne ga kim subhanallahi mata nai ga te gwargasin ai alborai mo go ka da tonton da Hmm, ne lakale kanandi musu humburu ai gwanda fondi yankan ai gana gake bense matkan no ni tega na foyo chiro zabu to min hangai feri gama ai go gama ni se dinga na foyo chiro mu zabu ni mudu na dangi bi zihinka wa kan san sarage ne sharbon ni mi nyum halin bori ni mi ke tun fora wat kan kina go zarga dangi bi hey fa gorgasin ni bai foyo mu bino haifa nimmo ai man nem ko bobu ku gidan arabu izi hinki hindu wasa e minti hinki hindu wasa da zargani maka nufo kiro kulgi zabu din sindi sharbon mu so yan bai gazo watu num matubar kunno gwan dangi bi din sindi dangi bi yodi ni numdu nu pom do tari zakan na fifiri numa dumbu dumbu numa kitun foyora da zarga aga kiro din kulhan wallum du wai banana din kansi ne banana plantain ingin boda agate da zarga mintiyan numa ka nufoyote eto banan plantain wadin kan ne gici han kai igin waya dinga ya mantoy ma ka foyo rame wala ha ah, wadi ne nok bai fa din foyo dada ni foyo ran ni foyo te foyo ma wadi ne nok bai mu bai mo kan ba sukar fallon ko din duwa agte din da ni foyo ra kai ni fo nim kan kan ra kai ni fo sukar na madan aga foyo ciro jara kulzab irkoy bere da fundi ko ni ga hay kunno ni gama foyin da sukar to ai sin da hina kulu ai gin wani mar yan wasan budaino to wasu ko gin hinne ngo banandi hey kai gina monnoni wani haye wo kulu bon bodin biniya yadini hmm. ir wasa pai bon groupe kan naga janki wat kulu gurfai din bon dai no irga carno berai wadi yan kulbo so hon kuna ni din te murado ainihin no berai to gorgasin ai sabu wallahi ai ki ni se dai foyo kiro zabo amma ni mo ni do hara ko kari gaidan aran groupe dira hey ir groupe kan ne ragai tantai ko non char bayara ai siginda ba ni gorgasin ni mo borsi bora ganan dingida sai ganan daida manga manga telefono bumboda zai koi foyin hantu ai ai go gudu wasi ki yan bumbuda ai gun gidi ba so hin yan fodum ni sambirse ai go kwen yandu babu gwa ma fan kuna eh to masidir yan fa yandu nya maidan grupo dira insha Allah <laughs> to ai sabu kuma astuce, sinon il faut préciser que pour ce qui mhm. est du charbon, utilisez le naturel. Ne mettez pas le charbon minéral dans votre sauce, ça va pas marcher. Heureusement que tu <laughs> Et pour la pomme de terre, c'est mieux de ne pas l'éplucher, incorporez-la comme elle est. Hein. Comme ça, elle va pas. Voilà, c'est se concasser dans votre sauce. Ok. Voilà. Alors, euh, c'est le moment pour nous de passer à notre rubrique culture linguistique en français et Zarma. Et ça sera avec Moussa Hassan, journaliste traducteur en langue Zarma au studio Kalangu. Bonjour Moussa. Bonjour Ravi, bonjour Seno. Bonjour. Alors, c'est quoi le mot du jour Effectivement, Ravi, le mot du jour aujourd'hui, c'est la résilience. Ah et selon le dictionnaire Le Robert, la résilience est un phénomène psychologique qui consiste pour un individu affecté par un traumatisme à prendre acte de l'événement traumatique de manière à ne pas ou ne plus vivre dans le malheur et à se reconstruire d'une façon socialement acceptable. C'est-à-dire dans la vie quotidienne, la, résilience est la capacité d'un individu ou d'un groupe d'individus à surmonter les grandes difficultés et à s'épanouir en présence des grands risques. Il peut s'agir d'un traumatisme, de l'extrême pauvreté, d'une maladie grave, d'un deuil ou d'autres problèmes. Par exemple, de nos jours, on parle de résilience au changement climatique. Mm-hmm. Mm-hmm. Ainsi donc, faire preuve de résilience, c'est être capable de rebondir, de se reconstruire après un moment difficile, de se dépasser, de s'accrocher, de ne jamais baisser les bras, comme on le dit. Mm-hmm. Si certaines personnes semblent détenir cette force de manière innée, il n'est jamais trop tard pour apprendre à mobiliser son élan vital. Euh, en Zarma, on peut dire, euh, parce qu'il y a qui résilience, ça un bon bien. matkan ina fasaran da lakkal doha da amantikala ina da mizi kan ga sandai foka amin ginga bonkati bi bafune bafune kan ga saban da burakul bafuna ci ne ba kan sandadin gono am sandadin kawani sanda ina da mizi bafunera ina da mizi fo wala al'ummu fo imiyin ba kan sandai foka ka gari sai imin ngai bafuna te matkan ci ne ganda cara ga macar kare sanda am ciya dorino kan ka ga. tare no kan sandi iga buyen no ka iga wala sande fo de ndunyi sande sande matki gine irme ci no bon alwate bar mai yango sande be no kan ka al'umma kulga imiyin gingai bon katibi kisan dadini yewani yadin ga min bon katibi yangiti min yin wato sai fo kaniga kati yan kaniga me kai ni bonga kondin dir wodi jina kan ganan katin wodi amsin zai pirkitik yadin ga bore wo gonu kan irko gita kanda gabo din cinno ka hay kulkan kaiga asiziri amma burkul muhimma ko don don kanga na ifo kain fo kulmu sini tuta gizeri kin yorkandi mm-hmm. Tant Moussa Irsabu. Merci à vous. Merci Moussa et à bientôt. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangou qui tire d'ailleurs à sa fin. Et vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages vocaux et aujourd'hui, ce sont nos reporters qui ont recueilli leurs messages. N'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 82 89 89 64. On écoute quelques-uns de ces messages, c'est nous. dangane da shirin su na marece ina nura cewa kamar bai wuce minti ko goma sha biyar ne haka mu shirin su cidiyo kalangu muna jin daɗin shi tunda ana taɓo gariruwa daban-daban inda son samu ne da an kai shi ko da minti talatin ko awa ma mu abdullahi in aka samu mu muna so mu wallahi studio kalangu shin ku yana mana minti goma sha biyar ina a dan kara mana kaɗan saboda akwai labaran da za ku sa mai daɗi wanda mutum yana so a ci gaba da yin shi sai a yanke a taɓo wani daban kuma ina gaida kai kanka abdullahi da kai da yan gidan radiyon ku da kuke labaran studio Kalangu gaida ku Kalangu peut être vraiment apprécié comme étant un laboratoire vraiment d'information. Ça donne la vraie et la bonne information. Mais seulement nous remarquons que le temps. En fait, c'est un peu court. Donc il faudra un peu vraiment savoir, si possible vraiment, plus de temps vraiment. C'est la remarque vraiment que nous pouvons faire. Et si possible encore, élargir vraiment les, la diffusion de l'information. C'est en fait euh, plus brièvement ce qu'on a à dire concernant votre studio. Vous diffusez la bonne information et vous êtes vraiment une école vraiment à ce qui concerne l'information. Moi, je fais entièrement confiance à la radio Kalangu du moment où, lorsqu'ils font un débat sur un thème, ils invitent des acteurs qui sont impliqués dans la thématique. Pour nous autres universitaires, on est toujours fermés dans nos bureaux. Ça nous permet de découvrir certains mots de la société auxquels on n'a pas forcément accès. sunana malam saminu daga nan garin ciro abin da yake burge mu game da studio kalango shirin nan nasu na karfe 11 zuwa 12 nan da muna sauraron shirin nan na marece sosai to kuma da suka sake wannan shiri abin ya burge amma madad da haka na bamu bar wancan shirin na karfe 5 din nan na yamma albarkacin wannan sallah karama duk yan uwa da mun na arziki na fadin Nijar duka muna gaida su muna gaida Ibrahim Gomba ba Allah gidan rediyon take ta muna gaida malam Sani da ke garin Kwargon muna gaida Isiya dare Forever wanda yake garin mata mai tunda studio Kalangu yana kaiwa ko ina don Nijar ko ina ne kurum. Sunana Hadiza daga garin Bosheri. Muna jin daɗin shirin da studio Kalangu take yi musamman akan mata, alman gaugawa da rishin zuwa lakwal. Ina gaida Hajara a garin Bosheri, ina gaida Baraka mai kwando, ina gaida Nana. Voilà, chers auditeurs, pour rappel, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. C'est nous, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangu. Vous étiez en compagnie de Ali Monkela Seno et euh, Ali Moukela Ousseini, euh, Disseno et moi-même Rabia Meikano. Le rendez-vous est pris pour euh, demain avec Fanta, Shamsou et Salamatou Kadri. Et oui, la technique était assurée par Bien sûr, Mustapha Ayuba et à l'édition, c'était tout simplement Adam Adawaki et Raila Soumana. Alors, chers auditeurs, on va vous laisser avec de la bonne musique. Il s'agit bien du groupe Soga, qui nous chante Ciao, ciao.